كان لقاؤنا في الأسبوع الماضي تكملة لفضائله وما أكثرها فقد ذكرنا طرفا من فضائله مما ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى ووردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أصحابه فلا بد من قائم على أمر المسلمين فلا بد من خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أجمعت السحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلم على فضل أبي بكر ومن ثم اختاروه لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد تقدمت إشارات نبوية إلى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففهم الصحابة من خلال تلك الإشارات أن أبا بكر رضي الله, عن رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من غيره فمما ورد من ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه ادعوا لي أبا بكر وأخاه ادعوا لي أبا بكر ادعي, ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ولا يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فهذا الحديث فيه إشارة صريحة إلى ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنيه ورغبته في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم بدا له أن الله سبحانه وتعالى والمؤمنين لن يرضى لن يرضى إلا بأبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعده صلى الله عليه وسلم ومن تلك الإشارات ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها فأمرها أن ترجع إليه فقالت له فإن لم أجدك يا رسول الله قال فأتي أبا بكر فأتي أبا بكر إن لم تجديني فهذا فيه إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أبا بكر هو الذي يتولى الأمر من بعده وهو الذي ينجز مواعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم ينجزها في حياته ومما ورد من إشارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه ما جاء في حديث حذيفة وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهذه أيضا إشارة نبوية شريفة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه فبعد أن علم الصحابة رضي الله عنهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعده اجتمعوا في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر بعد الهجرة اجتمعوا حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة ليتداولوا الرأي والمشورة في من يلي الخلاف في من يلي الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم فلما سمع المهاجرون باجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة قال بعضهم انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار فإن لهم من هذا الحق نصيبة فإن لهم في هذا الحق نصيبة قال عمر بن الخطاب فانطلقنا حتى دنونا منهم فلقينا منهم رجلان صالحان فقالا أين تريدون أيها المهاجرون فقلنا نريد إخواننا هؤلاء الأنصار فقالا لا تقربوهم واقضوا أمركم دونهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لنأتينهم فأتوهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقال عمر بن الخطاب من هذا الرجل فقالوا سعد بن عبادة قال وما له قالوا يوعك فلما جلس المهاجرون قليلا حتى قام خطيب الأنصار فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال يا أي ثم قال أما بعد فنحن الأنصار فنحن الأنصار كتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهق وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يخذلوننا من هذا الأمر فلما سكت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأردت أن أتكلم وقد دورت مقالة أعجبتني فأردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وكنت أداري منه بعض الحد فأردت أن أتكلم فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر على رسلك قال عمر فجلست وكرهت أن أغضبه فقام أبو بكر وتكلم قال عمر وكان أحلم مني وأوقر مني فوالله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها قال أبو بكر أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم له أهل ولكن لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش فإنهم أوسط العرب نسبا وداره وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فاختاروا فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيد فأخذ بيدي قال عمر فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما فما كرهت مما قاله غيرها قال عمر فما كرهت مما قال أبو بكر رضي الله عنه غير هذه الكلمة فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتولى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن أجد في نفسي إلا أن تسول لي نفسي شيئا لا أجده الآن فقام رجل من الأنصار فقال أنا جزيلها المحقق وأذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير فكثر اللغط فكثر اللغط وارتفعت الأصوات قال عمر ففرقت من الاختلاف فقمت فقمت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط أبو بكر يده فبايعته فبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف الخطير وهكذا أنقذ الأمة الإسلامية أنقذ الأمة الإسلامية الأولى من الانقسام ومن الفتنة قام أبو بكر خطب بين يدي الأنصار وذكر ما جاء من فضلهم في كتاب الله وما جاء من فضلهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم بكل ذلك لكنهم أشار إليهم إلى أن فضلهم مهما كان كبيرا لا يدل على أنهم أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين أو من قريش وأشار إليهم وبين لهم أن العرب ما كانوا يدينون لأحد بالسيادة والاحترام كما يدينون لقريش فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وإن قبيلة قريش لمن أعظم قبائل العرب وفي مقدمتها وذكر المهاجرين بما كان من فضلهم ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر لما قام فيهم قال لهم يا معشر الأنصار لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو سلك لو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار ولكن سمعته يقول وأنت يا سعد يومئذ قائد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعته يقول قريش ولاة الأمر فالناس تبع لهم فاجر الناس تبع محسن الناس برهم بر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم قال سعد بن معاذ قال سعد بن عبادة صدقت يا أبا بكر أنتم الأمراء ونحن الوزراء هكذا إن قادت الأنصار إن قادت الأنصار كلها لخلافة أبي بكر رضي الله عنه ولم يبق أحد منهم إلا وهو يدين بالولاء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فلذلك كانوا معه وزراء معينين كانوا جندا في جيوشه الذي التي غزت بعد ذلك مرتدين من العرب وغزت الروم فأجمعت الأمة كلها إلا من شذ أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وآله وسلم وأنه هو أفضل الخلق بعده صلى الله عليه وآله وسلم وبعد النبيين والمرسلين حتى علي بن أبي طالب قد قبل خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإن كان قد غاب عنها في سقيفة لكنه في اليوم التالي قام وبايع أبا بكر وقال ما لنا لا نرضى لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقد تذكر أن أبا بكر هو الذي كان يؤم الناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وللحديث بقية إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يبو دبوديا لكلالي بكد الله إذا دا أمنشي استبتك النبي الرحمة da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su har zuwa tashin kiyama ɗan uwa musulmi assalamu alaikum sanin kowa ne suka da suka gabata mun fara magana akan sayyidina abubakar ɗaya daga cikin manya-manyan wannan al'umma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko ma mafifici a cikinsu mun yi magana akan falalarsa da matsayinsa kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a yanzu za mu yi magana akan sayyidina abubakar bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya duk sahabbai sun yi ijma'i sun haɗu akan cewa sayyidina abubakar shi zai zama khalifa na manzo sallallahu alaihi wa sallama shine kadai wanda suka kirawo shi da wannan suna khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kan da shi ba a taba samun wani wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka haɗu akan kiran shi da wannan suna ba khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai sayyidina abubakar shi kadai sama da mutum musulmi sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu talatin suka yi mubaya'a ga abubakar radiyallahu anhu da cewa ne shugaba shine jagora na al'ummar musulmi bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hannunka mai sanda da yawa a cikin hadisansa da dama waɗanda suke nuni zuwa ga shugabancin sayyidina abubakar bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin sayyidatuna aisha Allah ya kara masa yarda take gaya mana yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama a rashin lafiyarsa ta ƙarshe yana cewa da ita ku kirawo mun mahaifinki abubakar da ɗan uwanki abdurrahman ku kirawo su in rubuta littafi sai kuma ya farga sai yake cewa ina gudun kada wani daga baya ya yi gurin wannan al'amari ko wani ya ce shi ya fi cancanta sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce aba Allah wal illa Aba Bakar Allah da mu'minai ba za su yarda ba za su karɓi kowa ba in ba sayyidina Abu Bakar ba shi kadai za su amince ya zama shugaba bayan wafatin Annabi sallallahu ta'ala kuma wannan haka ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya so ya rubutawa sayyidina Abu abubakar khalifancinsa wasiya cewa shine khalifa daga baya kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da shi cewa ai ba ma za ta yi wani ya karɓi wannan shugabanci ba muminai su yi su yadda su ba da goyon baya in ba dan abubakar ba haka nan ya tabbata cikin hadisin zubair ibn mut'im wanda yake cikin sahihai wata mata ta zo wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tana buƙatar ya yi mata wani tallafi sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da ita ki je ki dawo sai ta ce da shi to idan na dawo ban same ka ba gurin wa zan je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita in lam tajidini ati ababa in ba ki same ni ba ki je ga abubakar wannan ishara ce hannunka mai sanda ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cewa sayyidina abubakar ne zai karɓi gabar mulki ragamar shugabanci bayan sa sallallahu alaihi wasallama shi zai zartar da dukkan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kudirin zartar da su Allah bai nufa ba to haka nan ya tabbata a hadisin Huzaifa da Anas da Ibn Mas'ud Allah ya kara musu yarda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ban san gwargwadon shekarun da zan yi a kanin ku ba amma ko bayana ku yi koyi da wasu mutane biyu a bayana su ne Abubakar da Umar faqtadu bil ladina min ba'di bil ladaini min ba'di abubakar wa ku yi koyi da waɗanda za su zo bayana sai ya abubakar sannan kuma sai ya umar wannan ishara ce karara da take nuna cewa sayyidina abubakar shine zai biyo a shugabanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga bayansa kuma sai sayyidina umar to haka hadisai na ma'aiki sallallahu suka yi ta ishara zuwa ga haka kamar limancin abu abubakar shi kansa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya yakan nada abu abubakar shi zai yi wa mutane jagorancin sallah wannan ma ishara ce da take nuna cewa bayansa shi zai wuce gaba ya jagorancin al'umma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa labari ya je kunnen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutanen madina suka haɗu a wani guri da ake kira saqifatu bani sa'ida suka haɗu a wannan guri suna tattaunawa wa ya kamata ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da su akwai shugaban kabila khazrajawa shine sa'ad ibn ubada yana tare da su lokacin da mutanen madina mutanen makka almuhajiruna suka samu labari cewa mutanen madina suna can suna taro a saqifatu bani sa'ida suna tattauna yadda za su zaɓi shugaba sai wasu daga cikin muhajiru da suka ce ya kamata mu je mu haɗu da ƴan uwanmu al'ansar mu tattauna wannan lamarin mu lamarin shugabanci a lokacin sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce sai muka tafi muna cikin tafiya mun kusa isa wannan guri saqifatu bani sa'ida sai muka ci karo da wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sune Uwayl ibn Sa'ida da kuma ma'an ibn udai suna cikin mutanen madina sai muka ci karo da su sai suka ce da mu ina za ku je ne ya ku muhajiruna sai muka ce musu ai za mu je mu haɗu da ɗan uwanmu al ansar a taqifatu bani sa'ida to shine sai waɗannan mutane guda biyu suka ce ai muna zama ba sai kun je ba ku zartar da duk abin da za ku zartar sai da umar ce wallahi sai mun je saboda haka suka je suka zauna lokacin da suka isa sai suka ga wani mutum sai na umar yace sai muka ga wani mutum a lullube cikin gwado muka ce wannan fa na lullube cikin gwado sai aka ce mana ai sa'ad ibn ubada ne ce me ya same shi haka a lullube ce ai yana masassara ne baya jin daɗi sai da umar yace muka zauna sai wani daga cikin ansar ya tashi yana hudu yayi yayi ainihin godiya ga Allah yayi masa kirari yayi shahada ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan ya ce mu mutanen madina mu ne muka taimaka ma wannan addini na musulunci kuma mu ne runduna ta musulunci shi kansa ko mutanen muhajiruna mutane ne waɗanda kuke jama'a sai da kuka zo muka bakunce ku to an samu wasu daga cikinku suna so su yi banga-banga da wannan al'amari su wuce gaba ya ce to ba za mu yarda ba ya zama na ku kuka karɓe wannan al'amari ba ma shi. da ya gama maganarsa sai da umar ya ce bayan ya yi shuru akwai maganar da na shirya zan faɗa a wannan bigira kuma magana ce wacce ni kaina ta ƙayatar da ni da a wannan lokaci na kula cewa sai da abubakar mutum ne in yana magana yana da zafi saboda haka sai na so in yi magana kafin shi ya yi tashi lokacin da ya tashi zai yi magana sai sai na abubakar ya ce da sai na umar dakata ya to ban so in kuta tashi ba sai na haƙura da tawo magana sai na abubakar ya tashi ya yi magana sai da umar ya ce wallahi babu mutumin wato sai ya kasance a wannan lokaci ya fi ni hangen nesa ya fi ni nutsuwa abin da ya faɗa ya fi zama kusa da hankali sama da abin da na tsara yace kuma babu wata kalma wacce na yi ƙoƙarin in furta ta a wannan matsayi a wannan guri sai Sayidina abubakar a nan take ya furta kalma irin wannan koma wacce tafi ta ainihin tafi ta dacewa ce ko abubakar ya tashi ya yi magana ya ce duk abin da kuka faɗa ya ku mutanen madina na falala kuna da shi to amma ku kwana da sanin cewa wannan al'amari na jagoranci na shugabanci yana cikin shawa yana cikin ƙurashawa sai domin su ne su ƙabila da fi kowace matsayi da daraja a cikin larabawa don haka larabawa sun fi girma mata sun fi ainihin yi mata biyayya sama da kowace irin ƙabila, saboda haka daga cikin ƙurashawa ya kamata a samu shugaba sai ya ce da su kuma na zaɓar muku ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu sai ya kama hannun sayyidina Umar ya kama hannun Abu ubaidatar da Jarrah ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu sai da umar ya ce to duk cikin maganganun da sai da abubakar ya faɗa babu wata maganar da ban ji ta yi mun ba irin wannan magana Ko ana cikin haka sai wani ya tashi ya ce ai shi zai faɗi magana kuma maganar da zai faɗa ya kamata a dogara da ita a saurare shi ai aiki da ita ya ce ko mutanen madina ya zama da kuna da shugabanku kuma mutanen al'ansar ya zama suna da shugabansu to nan dai hayaniya ta ke ta kaure wato guri ya hargitse ana ta surutu da yadda Umar yace sai na ji tsoron kada a samu sabani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama nayi farat na tashi na ce wa sayyidina Abubakar mai ko hannunka shimfida hannunka ya shimfida hannunka sai dai masa caffa akan shi da shugaba nan da nan mutanen na gaba ɗaya suka yi shafa daga baya ko mutanen ansar kuma gaba ɗaya suka zo suka yi shaffa suka yi mubaya'a suka miƙa wuya ga sayyidina abubakar Allah ya sayyidina abubakar ya yi amfani da irin hikima da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya yi ƙoƙari ya nuna wa mutanen ansar cewa suna da falala ba ƙarami ba a cikin musulunci har ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane za su kama wata hanya wani kwazazzabo sannan al'ansar su ma su kama tasu yace to da dami mutanen al'ansar yace to kula da wannan falala yace to amma sa'ad ibn ubada kai ka sani ka ji kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa quraishawa su ne shugabanni cikin wannan tafiya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake mai biyayya fa barrun nasi tabu'un bi barrihi mutane masu kirki za su bi shawa waɗanda suke masu kirki wa fajirun nasi taba'un li fajirihim haka nan waɗanda suke aikin asha za su bi waɗanda suke masu aikin asha a cikin shawa. Qurayshawa da Obada Ubada ce na ji wannan na kuma yadda saboda haka ko da ku ne shugabanni ku ne sarakuna mu kuma mu ne to haka aka samu ijma'i gaba ɗaya. hatta sayyidina ali wanda baya gurin aka yi daga baya da aka gaya masa ya ji ba daɗi ina ma yana nan aka yi wannan tattaunawa to amma babu komai ya taso ya yi tafa ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ta yaya ne ba za mu yarda da mutumin ba za mu yarda a cikin sha'anin duniya da mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarje mana da shi ba a cikin sha'anin lahira manzo Allah ya yarje musu sai da abubakar ya yi musu libanci wannan sha'ani ne na lahira yace to yaya kuma a sha'anin duniya ba za mu yarda da wannan mutum ba saboda haka ya karbi shugabancin sayyidina abubakar duk duniya ta haɗu akan cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da annaba da manzanni babu wani mutum mai falala da daraja da matsayi irin sayyidina abubakar kuma shi ya fi kowa cancanta da khilafa bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama al'ummar musulmi ta farko da ta ƙarshe duk suka haɗu akan wannan sai dai waɗanda suka fandare suka karkata hanya suka saba ma waɗancan dubun dubata na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kama wani tafarki ba tafarkin ainihin mutanen kwarai na farko ba ba ta farkin salafu hadhihi umma ba waɗannan su ne waɗanda suke suka khalifancin sayyidina abubakar har ma suke sifanta shi da cewa sayyidina abubakar da sayyidina umar sun hada baki sun yi kwaci daga hannun ahlul baiti wannan babu shakka mummunar magana ce muguwar magana ce ya kamata a ce musulmi ya tsabtace bakinsa daga faɗar irin wannan kuma magana ce wacce take gaba ɗaya sahabbai ake suka da ita domin su ne suka haɗu suka yi taffa ga sayyidina abubakar suka ga ya cancanta a wannan lokaci akwai musulmi da suke zaune madina tsakanin muhajiruna da ansar wanda sun haura mutum dubu talatin waɗanda suka fito suka yi wa sayyidina abubakar taffa aka samu ijma'i babu wanda ya keta wannan ijma'i Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana addinin mu Allah maɗaukakin sarki ya kinsa mana son waɗannan bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mana son waɗannan bayan Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين